muna da cikin al'usulun salis al'asulun salis daga cikin al'usulun talata yau za mu tashi a shafi na ɗari biyar da tara wanda malam yake mana a ƙarshen asalansa guda uku na ma'arifati nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam sanin manzanmu jagoranmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda kuka sani muna karanta littafin ko ruwayoyi da suka zo wanda mugira abal ya je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam utuba ibn abi rabi'a a wasu ruwayoyin kuma mujira to muna karantawa malam ya kawo mana ruwaya ta farko ya kawo mana ruwaya ta biyu ya kawo mana ruwaya yanzu za mu shiga a cikin ruwaya ta uku inda yake cewa annal wali dabanan mugira جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن bayan mun yi magana utuba ibn rabi'a ya je wajen manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan ruwaya take nuna walid ibn al-mughira ja ila nabi sallallahu alaihi wa sallam fa qara alaihi al shi kuma ya je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya karanta mushi alqur'ani lokacin da Walidu bin al-Mughira ya ji karatun alqur'ani sai ya ce fa annahu ku. kai ka ce jin alqur'ani sai ya sanya zuciyarsa ta yi laushi yayi sanyi yanda ya ji yanda alqur'ani yake ya tabbatar a matsayinsa na masanin larabci wannan ba maganar mutum ba ce ba balaga da ta ƙunshi alƙur'ani da salo na zancen da hikima wannan duk ya nuna cewa wannan alƙur'ani ba daga wajen wani mutum yake ba to jin wannan balaga ta alƙur'ani da jin wannan abubuwa na shi shine ya bayu akai har yayi laushi zuciyarsa ta raunana fa balaga zalika aba jahalin sai aka je aka wannan magana har ta zo wajen abu jahal ya ji cewa ga abubuwan da walidu bin mugira ya kasance yayin da ya ji alkur'ani fa atahu fa qala ya ammi ne abu jahal ya zo wajen walid bin muhira yake ya kai baffa inna qaumaka yarawna ko yuriduna a wata ruwaya an yajma'u laka malan lalle mutananka suna nufin su tara ma dukiya mala lima yake saboda me za su tara liyoqikahu domin su baka wannan dukiyar. abu jahal ya je ya samu walid bin mughira dan ya tunzira shi ya nuna mashi kamar duk mutane a garin makka ana zance cewa rashin kuɗi ne da tsiya da ta kama shi shine yasa yake nema ya bi addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma wani nau'i ne na tunzirawa da za a tunzira mutum ya gama duk ana aibata shi da cewa rashin kuɗi ne rashin kaza ne to wannan wataƙila zai bayu zuwa ya dawo baya bayan ya yi nisa yana shirin karɓar addinin musulunci ta halakar da shi fa na ka a taita muhammadan li da lima ƙibalahu amma lima ƙibalahu ko lima qabilahu ruwayo sun zo da dama abinda dai ake nufi yana nufin cewa ka je wajen manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin ka bijire ka bijirar da abinda ka zo ya faɗa ma kada ka yi imani da shi ko kuma ka je ka bijirar wa manzo sallallahu alaihi wa sallam abinda yake naka na yadda ka yi imani da shi kana nema ka bi shi to wannan ya jawo mutanen ƙurashawa suke ganin cewa ya kamata a haɗa ma dukiya a haɗa ma kuɗi a baka a wata ruwayan ya ce ka je ka shiga cikin ibn abi kuhafa wato wajen abubakar ya baka abinci ya baka kuɗi ka kaji ka daɗi yanzu kana so ka koma addininsu addinin yara da suka fito da shi to sai alwalid bin mugira yake cewa qad alimat quraish anni min aktsariha malan yace hakika quraish quraisha sun sani ni ne mafi kuɗi a cikin su to sai abu jahal yace fa sai yace fa qul fihi qawlan qaumaka innaka munkirun lahu au innaka karihullah to mutanenka ba za su yarda da kai ba har sai ka faɗi wata magana wanda maganar take nuna wa mutanenka kana ƙin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana ƙin musulunci ko kuma ta nuna ta inkari da abinda manzala sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi sai walid bin mugira ya ce wa ma za a ƙul ni zan iya cewa fa wallahi ma fikum rajulun a'lama bi ash'ari bil ash'ari minni yace wallahi duk cikin ku quraishawa ba wani mutumin da ya fi ni sanin waƙoƙi na larabawa da balagarsu da azancinsu da hikimarsu da haddace su da saninsu fannoninsu ba wanda ya fi ni saninsa sanin waɗannan waƙoƙin a cikinku gabaki ɗaya wala a'lama bi rijzin ko ba wanda ya fi ni a cikinku sanin baharul rijz yanda ƙarshen kalmomin zubin waƙan larabawa da ƙa'idojinsa ƙa'idojin waƙa yake na yanda ƙarewa da wasilla da ƙarewa da abinda in baitin ya ƙare har zuwa ƙarshe ga baki ɗaya da wannan salon zai ta faɗi zuwa ƙarshe iya zuba salon waƙa ba wanda ya fi ni sanin a cikin ku wala bi qasidatin minni ba wanda ya fi sanin wata kasida da aka rubuta rubutun zube ko wani waƙa da aka rubuta ba wanda ya fi ni saninsa a cikin ku wala bi ash'aril jinni ba wanda ya fi ni sanin ma akaito kistoshin da ake hakaitowa da waƙoƙi a ce aljanai ne suka yi waƙoƙin aljanu da yadda suke ba wanda ya fi ni sanin su a cikin ku domin a da larabawa za su rinka wani sai zo shirya magana sai sai ai a cikin wajen aljanu ya ruwaito daga cikin a shirya waƙa a ce daga wajen aljanu ya ruwaito to irin wannan waƙe-waƙen da ake danganta su da aljanu ma ba wanda ya fi ni saninsu a cikinku gabaki ɗaya wallahi ma yi shibihu labi ya ƙulu shay'an min haza ya abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗawa yake faɗa na rantse da Allah da ya kama da waɗannan ababen da na faɗa a sama ba da ya kama da waka ba kenan da ya kama da wata kasida ba da ya kama da wasu waka aljannu ba da ya kama da wani zubi na salon wakan larabawa yace abinda naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantawa bai kama da wannan kwata kwata wa wallahi yake na rantsi da Allah inna liqaulihi allazi yaqulu halawatan yace lallai maganar da naji yana faɗa tana da daɗi tana da zaki magana ce mai zaki magana ce mai shiga jiki wa inna alaihi laqalawatu lallai shi alƙur'ani na Falawa ya yi kyakkyawan ji ne in ka ji shi da kyakkyawa na ƙarshe wanda wajen duk wanda ya ji a kunnen shi zai ji ba wanda ya fi shi daɗi ba wanda ya fi shi kyawun zance ba wanda ya fi shi armashin zance wa innahu la musmiru a alahu Yake hakika samansa mai fa'ida yana fa'idantarwa ne Mugudu'un asfalahu kuma ƙasansa ba abin da yake fitarwa sai alhaini, wato samansa da ƙasarsa kamar bishiya ce samanta ta bayar da kayan marmari masu amfanarwa kuma in ka tona jijiyarta da ta kafu ta yi ƙasa shi ma tana bayar da wasu kayan amfani wanda mutane za su fa'idantar da shi wato ƙur'ani daga farkonsa zuwa ƙarshensa babu wani abin jefarwa ga baki ɗaya alkhairi ne da fa'ida kamar yadda na ji shi wa innahu la ya'lu wa ma yu'la alayhi yace lallai shi wannan Alƙur'ani zai ɗaukaka. wa babu wani abin da zai ɗaukaka a kan shi wa innahu la mu ma tahtahu wallahi wannan alkur'anin da kuke gani abin da yake kasansa yana zayyana shi yana ƙawata shi duk abin da ka gani duk abin da ko kuma ka ce duk abin da ba shi ba yana rusa shi wannan alkur'anin da kuke gani ƙalai sai ce la yarba an ka ƙaunuka hatta ta ƙula fihi Abu ya ƙara cewa bayan kuwa kaga ya faɗi maganganu masu kyau a cikin Alƙur'ani. Ya faɗi abubuwan da yake na gaskiyar lamarin da ya ji. Ya yi amfani da abin da zuciyarsa ta gaya mashi na gaskiya da iliminsa da fikirarsa da tunaninsa na gaskiya duk abin da yake ya ji to don haka ya faɗi gaskiyar zance a karan fari yayin da wani abu bai gurɓata tunaninsa ba bai gurɓata hankalinsa ba ya faɗi har haƙiƙanin abin da ya ji tsakaninsa da ubangijinsa wanda kuma dukkan waɗannan maganganu maganganu ne na yabo maganganu ne na gaskiyar da dole a faɗe ta musamman a matsayin balarabe da baya so ya yi ƙarya da baya so ya sharri a tarihinsa to sai abu jahal nan daurinsa zai zo sai sai layar ba an ka ƙaunuka hatta ta kula fiye ya ce wallahi mutanenka ba za su taɓa yarda da kai ba a sai ka faɗo su mummunan magana wannan in na je na faɗa musu ba su yarda da kai ba za a ci goma da tsangwamarka za a ci gaba da cewa kuɗi aka baka za a jirgoma a ce an saye ka za a tsangwame ka cewa ka bar addinin iyaye da kakanni da dattijai ka bujire ka koma addinin wasu yara ƙanana da suka taso jikokinka da 'ya'yanka ba za a gushe ba ana aibata ka matuƙar dai wannan abin da ka faɗa shine abin da ya bayyana ra'ayinka dangane da alƙur'ani to yayin da ya ji wannan kala fa da'ani hatta ufakkira sai to kyale ni in yi tunani saboda ita gaskiya ba ta buƙatar sai an yi nazari ba ta buƙatar sai an yi tunani an faɗe ta farar ɗaya to yanzu ƙarya za a shirya dan haka ita kuma ƙarya sai an mata tanadi duk wanda zai faɗi gaskiya ai farar ɗaya yake faɗarsa an yi kaza an yi kaza shi ne gaskiyar kaza da kaza shi ne gaskiyar in aka ce in kana so ko ka faɗi ƙarya to sai ka yi tunanin ya me zan faɗa kar su gane wannan shi ne zai jawo ka fara tunani shi zai jawo ka ga wata magana ce za ta kama hankali sau da ai akwai ƙaryar da in ka zo ka yi ta kai kanka ka san cewa kana gamawa za a ce ta zo mu jita saboda ƙaryar ta kai ƙarya to amma ya za ka iya faɗar ƙaryar da mutane za su amsa to dan haka tana buƙatar tunani yasa ƙarya kafin a yi ta sai an yi tunani sai an tsara ta kuma idan aka yi ta sai an yi wata ƙarya sama da goma domin kare ta duk wanda ya ƙarya ya ga an amsa to sai ya ci gaba da kare ƙaryar kuma da ƙarya wannan ɗaya daga cikin musibin ƙarya nan, ko a gidanka kawa ka ƙarya to kuma sai ka ci gaba da ƙaryar ba domin kare ƙaryar in kawo uban gidanka ƙarya sai ka ci gaba da ƙaryar domin kare ƙaryar duk inda ka zauna ka yi ƙarya to kana buƙatar wasu ƙarairayi domin su kare wannan ƙaryar ita ƙarya ita kaɗai ba ta tsayuwa ba a barinta in aka bar ta rushewa take gaskiya ce kaɗai ake barinta ko da ba a so ba ko da ba a ji daɗi ba ko da an yi tir da ita ko da ba ta shiga zuciya ba a lokacin ko da mutane ba su yarda da ita ba amma in tafiya sai tafiya sai an dawo an ce kaga abin nan da aka faɗa fa shi ne to da ita gaskiya ɗaya ce ba ta canza launi ko ba ta noman ado idan haka sai walidu ya ce kyale ni in yi tunani ma fakkara ƙala yayin da ya tunani yace qala hadha sihrun yu'firu ai ya'siru an ghairihi yace wannan wani irin sihiri ne wanda tasirin sa yazo daga wani waje wani irin sihiri ne da aka zo da manzo sallallahu alaihi wasallam shi kuma duk wanda ya ji shi yake tasirantuwa da shi kamar an zo an koya manzo sallallahu alaihi wasallam wani sihiri na musamman to wannan sihirin na musamman da aka zo da shi to shine duk wanda ya ji shi yake tasirantuwa da shi fa nazalat sai wannan ayat ta sauka ta cikin suratul muddassir zarni wa man khalaq khalaqtu wahida Allah ya ce kyale ni wa man khalaq da wanda na halitta wahidan shi dai alaini ni da shi shi daya kyale ne da na'am malam yace i eh, anzala Allahu hadhihi al-ayatil farida fi sha'ni hadha al-muftari ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bare Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayoyin wayanda suke su kadai a nau'in su kan al'amarin wannan mai kirkira din makaryaci da ya kirkira magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wannan sihiri ne da aka zo mishi da shi ko mai tasiri faqala jalla wa ala Allah madaukakin sarki sauko waɗannan ayoyin akan Walidu bin al-Mughira yace zarni wa man khalaqtu wahida dale ni da wanda na halitta shi dai wannan kalma ce ta tsoratarwa shi yasa Walid bin mukira da yaji wannan ya furkita ya tsorata saboda Allah madaukakin sarki ya ce a kyale ni da shi shi zan ɗauki al'amarin sa an kyale shi kuma da ubangiji madaukakin sarki yana daga cikin wanda aka yi mutu kisa na wulakanci suka mutu a badar yasa Allah madaukakin sarki ya ce zarni wa man khalaqatu wahida ale ne da shi duk wanda ya fito na fito da addinin Allah to ka kyale shi da Allah waje waja'altu lahu malan mamduda sai Allah yake faɗan baiwar da ya mashi maimakon baiwar ta sa ya bi gaskiya ya bi Allah ya riƙe abin da ya fahimta tunda waɗannan sababban duk da aka wannan abubuwan da Allah madaukakin sarki ya faɗa musu? ya mushi wata baiwa ce da ba za ta sa ma bai yake za wajen bin gaskiya wata ila in talaka ne ya ce zai kwaɗayin a bashi kuɗi in bai da galihu ya yi kwaɗayin cewa ba wanda zai tare ma faɗan to shi duk wani abubuwa na sababin da ya kamata ya tsaya da ƙafarsa, ya tsaya da ra'ayinsa ya faɗi gaskiya ba yanda za a yi da shi Allah ya yi mishi amma ya ƙi amfani da wannan dama Allah in ya baka dukiya ya baka mulki ya baka dangi ya baka ƴaƴa ya ma sitira to ya ma duk abubuwan da ya kamata ka tsaya a kan gaskiya ka bi gaskiya kada ka rinka wani lafuwar daura, kada ka rinka kwane-kwane abin da za ka faɗa ka faɗi sai amma wani ka ga mai kuɗi ne yaran da suke aiki a ƙarƙashin shi su yake wa ƙarya aka zo da lalacewa shi yake faɗa a ji mai mulki ne amma kuma ƙarya ke wa mutanensa nan babban bala'i ne sha daga cikin waɗanda Allah madaukakin sarki ya ce ba zai gansu ba ba zai yi magana da su ba ranar tashin alƙiyama akwai mai mulki makaryaci saboda kana da mulki to me bukatar ƙarya kuma ka faɗa al'umma gaskiya ga halin da ake ciki to ashe akwai wasu sababba da Allah madaukakin sarki idan yayi wa mutum to ya kamata ya kalli wannan sababin ya tsaya akan daidai kuma ya faɗi daidai kuma ya tsaya akan maganarsa domin Allah ya mishi gatar da ba abin da zai cutar da shi shi sa Allah madaukakin sarki ya ce wa Walid bin Mughira wa ja'altu lahu malan mamduda na maka baiwa da dukiya mai tarin yawa matsuɗiyar dukiya na mabaiwa da ita wadda ba ta tsarewa wa banina shuhuda kuma na ma ƴaƴa shuhudan wanda suke halarta da kai a duk inda za ka in za ka je gona ‘ya'yanka da suna in za ka je taro da ‘ya'yanka zarata su suke bunka Khalid bin Walid su wane ne zara kan ƴaƴa gare ka ga sunan wanda ko tsoron su ma ake ji su kansu wani gata ne kuma duk inda zaka tafi su suke raka ka wa na shuhuda wa mahattu lahu tanfida na shimfiɗa ma rayuwa ne sau shimfiɗawa duk abin da ake bukata na ruhiya duk abin da ake bukata na kyakkyawar rayuwa na yi maka sun ma ya tsama'u an azi sannan yana kwaɗayin ƙara musu kalla Allah ce a'a ba zai taɓa yiwuwa ba saboda ne ba zai yiwu ba ya ce innahu kana li na anida domin ya kasance dangane da ayoyi na anidan ne tsaurin kai ne ya ƙi bin ayoyin Allah ya ma kuɗi ya ma mulki ya ba ya baka ƴaƴa ya ma sutura ya baka rayuwa mai kyau kana buƙatar ƙari amma matsalar ka fito na fito kake da ayoyin Allah har yanzu baka risina ba da yawa abinda Allah madaukakin sarki ya zarrabu masu kuɗi da shi da yawa ɗan mutum ya zama biloniya Allah ya ma komai amma ɗaya daga cikin bala'i kwaɗayi da ƙama da jasha wannan haɗamar ta kuma sai ya ƙara kuɗin wannan ita kanta cikin bala'i ka samu kuɗin da kai kai da 'ya'yanka dai ba ku iya cinye shi kwata-kwata ba za ku cinye kuɗin ba amma hankalinka ya ƙi kwanta kana da wani rakan wani target da kake so sai ka kai har yanzu kana ganin ba a ma komai ba wannan yana daga cikin mai kuɗin da ba Allah mai wadatar da ba Allah mai gatar da ba Allah a zuciyarsa to abin da yake ƙara Allah yake fara jarraba shi da shi sun mai tsama wa an kullum ƙari yake so ana magana cewa kana da miliyan ɗari biliyan ɗari triliyon kaza dala kaza amma wasu ne suke lissafi shi kullum wasu yake kallowa wanda suka ji shi yake so ya tadda su kuma duk da wannan gatan na kuɗi da gatan na kwanciyar hankali da dangi da ya mushi amma kuma fito na fito yake da ayoyin Allah zakka ma ta haƙiƙa zai yi ya fitar da zakat ta hakika fasantar ɗin zakat tashi ya bayar da ita kuma ta hakika wanda suka cancanta baya sai Allah ya ce sa'urhuquhu sa'una lalle da sannu zan tabbatar mishi da wahala zan wahalce shi zan tsora musu matsananciyar wahala gashi da kuɗin da 'ya'yan da rayuwa mai kyau yadda kake ganin ta a zahiri amma kullum cikin bala'i da wahala yake baya bacci baya iya zama baya iya tara da iyalansa bai iya saki baya waje ɗaya kullum da ta sa'uda lati da sannu zan tanadan mushi matsananciyar wahala kullum a cikin wahala yake kullum a firgice yake kullum a tsoro yake yaran da yawa za ka ga yaransa na can ƙasa yaransa ya fi shi kwanciyar hankali da jin daɗi tana da kamfanoni tana da shaguna tana da sto tana da supermarket tana da menene wannan ƙaramin manajan da a gidan mai ya fi ka jin daɗi don shi ƙarfe tara yayi yi bacci ya ci kajinsa ya cika fruit salad ɗinsa ya tara da iyalinsa ya shiga esinsa ba ruwansa da lissafi da ya gama na nan ya baya ya cire ya ishe shi kai ko ga shi ɗaya ne daga cikin dubu da suke kawo balan to dubun nan ka tsaya lissafa duk ɗaya zuwa sun tafi sun yi bacci kai ka kai har asuba kana lissafi kuma hankalinka a tashi sai mu gana ma dukiyar ta yawa amma bala'i ta zama ma da masifa wahala ce sai Allah sai innahu fakkara wa fatta ya faɗa abin da lokacin da Abu da Abu ya zo ya faɗa mishi yayi yace innahu fakkara lalle yi tunani wa ya rinka kaiwa yana kawowa yana auna al'amura Allah ya ce fa qutila kaifa qaddar la'antar Allah ta tabbata a gare shi akan abin da yake aunawa yake kaiwa yana dawowa domin babu wani abu gaskiya ta bayyana to duk abin da to in ce kaza a to in ce kaza kuma to in ce kaza in ce kaza to in ce kaza Allah ce Allah tsiniya wannan tunanin da yake zo ma tunanin farko na gaskiya da ya zo ka faɗe shi shikenan ka tsaya a kai domin duk wanda zai shirya wani makirci zai wata ƙarya zai wata kucin wila zai wani sharri to sai ya yi ta'awo ɗin nan sai ya yi wannan fakat fakkara wa kaddara haka zai kai ko kana so ka zalun? ko kuɗi aka ba ku ta cinya wasu to sai kafin ka yi sai ka yi tuna ina mafitar ko a ofis ka cinya kuɗi sai ka ga kana ta tunanin to ya za a yi abin ne ya za a yi a ɓoye duk takardar da kaga ta zo a tsorata kake irin wannan kaiwa da kawowa ba na wannan ba mu takaita akan shi kawai dan me aka kawo mana ta zama sababi ga kowa irin wannan tunanin ya zan tsara ya zan tsara in dai cuta ne to inan ne ne wannan tunanin da yake zoma cikin kwakwalwarka ka zubar da shi ka ce kai in yi gaskiya kawai in huta in je in yi ta na in kai gaskiya wallahi ko kwamiti dubu aka tsaya aka tsada an sa kwamitin da za ka bincike ka an sa ka zuwa za ka yi ka bacci ka tanadi document ɗinka kawai ranar da aka sa kake zuwa kake so ka zo ka baje ka, kawai ka tashi kai tafiyar ka amma in dai ba ka da gaskiya ku ka shiga uku yaro kankane sai sa ka kana shakka kana inda inda to ai to ai kai ba za ku gane ba ba za ku taɓa ganewa ba to ta yaya za a gane kana mutunci abin ai bai faduwa to irin wannan tunanin Allah ya ce fa kutila kaifa qatar thumma kutila kai qatar dan Allah ya tsinewa ta yaya yake wannan auna aunan yake wannan awa bayan ya gama auna aunansa ya gama tunaninsa ya gama komai ma nazar sannan yayi nazari thumma abasa inda so ake gane da gaske ake sai kuma ya sha kunu wa basa ya daure fuska ya zara ido saboda ai ka san ita ƙarya sai an nuna kamar da gaske ake yi dan ka zo kana faɗa ya ce ai shi ma wasa ai an cikunu an shakunu an murtike a nuna dai ba dama to sai Allah ya ce sun ma abasa wa basa ya shakunu ya daure fuska sai Allah ya ce sun ma adbara sannan ya juya ya bar wancan imanin nashi na farko da alqur'ani takbara ya yi girman kai faƙala ya ce in haza illa sifirin yu'fa ya ce ba komai ba ne ba face sihiri ne da aka zo mushi da shi wani sihiri ne da ya samo shi mai tasiri daga wani waje in haza illa qaulul bashar ce ba komai bane ba wannan a ce maganar mutum ne sai Allah ya ce sa uslihi saqa to lallai zan sadar da shi da wutar sakara kaga tatsuwa ta tabbata wa ma ka ma saka la tubqi wala ce yace menene sakara yace ita ba ta barin komai Allah yace duk abin da ta samu cinyewa take ta ci kashi ta ci fata ta ci tsoka ta cinye komai akwai wutar da in aka saka ba sakara ba fatar za ta cinye akwai wutar da aka sa ka in ta cinye fatar naman za ta cinye sai an toho da shi shi yasa wasu aka ce da na baddalnahum ha ghayraha liyazuqul adab wata wutar ita fata take ci sai a canza fata wata wutar kuwa nama take ci to ita sakara ta ci fata ta ci nama ta cinye kashin abinda kawai zai rage wannan halittar taka ta gadon baya wadda ita ce daga ita ce ake cewa kasancewa ne kasance in ta cinye komai sai a ce wannan kun fulani zama ne sai ka kuma ka ƙara dawowa sai kuma sakara ta ci gaba da aiki ita ce wutar sakara Allah ka mana tsari da ne ke jawo wannan girman kai bijirewa gaskiya tsayawa akan tafarki abin da ka san ba daidai ba ne ba ka tsaya a kan shi saboda wata manufa ka ta duniya saboda wata maslaha ka ta duniya wannan shine ainihin zahirin halakar da yawa daga cikin mutane ka san da gaske ba da gaske ba gaskiya ne abu ba ka tsaya a kan shi saboda wata ta. kuma da yawa abin da yake halakar da shugabanni ke yau ne sa yau shugabannin larabawa shugabannin musulmi suka zama abin da suka zama ai wallahi sun san abin da suke karya ne kuma an gaya musu shekara hamsin ashirin da ya wuce talatin hamsin sai an faɗa su an faɗa musu ma me ya jawo haka masalih ba al'ummarsu ne a gabansu ba ba musulunci ne a gabansu ba shi ya jawo wannan ballantana ma mu kwama talar shugabanninmu wannan ana magana ma shugabannin da suka san hanyar ma da za su bi suka ƙi mu ko shugabannin hanyar ma ba su santa ba kawai makatti ne suke wa makati shugabanci ba abin da suka sani illa duniya da tara kuɗi da yin abin da aka ga dama illa man rahima rabbuka sai wanda Allah ya so kaɗan ne kuma ba su kai 1% ba na to su ma waɗancan ɗin da suka yi ƙoƙari ma suka saukewar saboda suna da hankalin cewar su shugabannin ƙasashen laraba suna da hankalin cewar al'umman nan bari mu mata abin da take so mu ko mu ɗora masala ɗinmu da abin da muke so wata ilmin kautar da hankalinsu. su shi yasa ta ba su wuta 24 hours ta ba su ruwa 24 hours ta ba su asibitoci da magunguna gangariya ta ba su makarantu tabbatattu lafiyayyu ka je ka kasashensu ka ga yadda firamare da sanawiya take ka je ka ga firamare a tsakiyar unguwan masu kuɗi amma ginin ta ba wani gini da za ka ce ya fi ta kyau ka je ka ga wajen fakin ɗin malaman firamare malam ka je ka ga rumfa ka ga lafiyayyun jif jif da manyan motoci wanda malaman firamare ne suka fake in suna fitowa ka je ka ga fatarsu da yadda jikinsu take lif-lif, ilimin kawai ake so a baya malam muku in ka ga wani malamin firamaren ba wallahi yadda ka san daga bakin kura ya fito a guje daga ganin sa ka san ba abin da zai koya dan shi kansa a rikice yake kawai sai dai zai zauna aji kawai raƙumi raƙumi da lolo to su sun yi ƙoƙarin sun bayar da karatu lafiyayye sun bayar da asibiti lafiyayye sun bayar da tsaro lafiyayyen tsaro da ba ka jin wani zai haura gidanka ko zai ɗaukar ma motar ta shi yasa za ka zo ka yi fakin a mota ka batta tana diri ka shiga kasuwa ka je ka ga manya-manyan Super Market su in ka shiga ana ta yana ta awa biyu mota tana diri in ka buɗe ta haka za ka buɗe tana diri kuma a bakin titi kuma ba wanda ya isa ya zo shiga ya ja ta sau da ba inda za ka je in ka ɗauke ta to kaga gaji sun yawa al'ummar su wannan ne matsalar su kawai ta'amulinsu da turawan yamma da isra'ila da suka yarda duk abin da ta hatsada musu ta tsara musu su za su yi to ne fa yanzu al'umma suke ihu suke kuka malamai na ko'ina suke umarta su yi tsoron Allah su buɗe musu ƙofar jihadi da yawa ana cewa malamai suna kiran su ku bar ma sojojinku da makamansu ku kai ku buɗe mana ƙofa. su sha'af su san me za su in ku ba za ku iya ba yanzu ka je ka duba yadda ake kashe mutane a Gaza ake yi yara suna mutuwa saboda yunwa ba ruwa ba abinci sha ana mutuwa ƙasashen da suke zagaye da su gaba shi ɗaya ƙasashen musulmi ne amma sun kulle su suna jiran sai isra'ila ta ce ku buɗe a kai musu za su buɗe turawa sun zo daga turai ka gaba ture ba musulmi ba arne ya tsaya sojoji an kulle kofa an yi sahu sahun sojoji wajen bakwai da bindigogi yana ce musu ku dubi Allah ba ruwanku ku buɗa mana mu mu shiga Isra'ila ma ta kashe mu ku dubi Allah ku dubi humanity ku musuluncin ku babu rahama ne na ga mutumin ɗan Birtaniya da yana kuka hasar da ya sunkuya da kafafunsa gwiwoyi yana cewa sojojin ku musulunci ku babu rahama yara suna mutuwa ƙananan yara ba ku aka ce ku shiga ba ku buɗe mana mu mu shiga su kashe mu masu tsiyarta wai wa'annan su ne shugabannin musulmi da sojojinsu da makamansu da dukiyarsu amma sun bari ana yin wani. saboda ne da yawa daga cikinsu daman tanadar su aka yi suka je don su zama haka yawa 'ya'yan yahudawa ne tanadar su aka yi daman don su zama haka haka mu babban abin yi shine mu ta addu'a mu mutanen gaza addu'a yawa mutanen nan addu'a Allah ya canza mana da mutanen da suke da kishi dan yau in Saudiya ta harraka Qatar ta harraka Misra ta harraka Jordan ta harraka Emirates ta harraka da sauran ƙasashe. to Isra'ila ba za ka ba ta awa uku ba an tashe ta daga aiki duk wani duk wasu sojoji na arnansu da na musulminsu tsofaffin sojoji haka suke faɗa wani janar na jiji amerika ya ce awa uku isra'ila in wannan ƙasashen suka harrata ya ce ka ba isra'ila awa uku ta tashi daga aiki amma gashi ana cikin musiba da mala'i. Maganar da Abu Ubaida yayi kwana uku da zuwa ko kwana hudu da suka wuce ya nuna a fili dukkan musulmin duniya da malaman duniya da shugabannin musulmi ya tsora musu nauyin da sai a gaban Allah za a yi wannan kusuma wallahi ya tsora mana cewa sai a gaban Allah cikin musulmin duniya ya hammala ya ɗora musu wannan kusur za mu tashi ga baki ɗaya mu musamman kowa gwargwadon abin da zai bayar gaban ubangiji maɗaukakin sarki da mutanen da muka gani aka yi wutar da su aka kashe su musulmi over 2 billion. muna magana mun kai wajen biliyan uku kai masu tahalili suke cewa idin musulmin duniya suka harraka yanzu na indonesia na malaysia na pakistan na duk wannan afghanistan da na afirka dukkan musulmi suka harraka gabake ɗayansu sai ka ce duk mutum miliyan ɗaya su zo da mutum ɗaya da yahudu to sai an samu wasu miliyoyin da sun rasa wanda za su ɗauko yanzu mu je mu cewa Allah ne hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata akan busa'iyya tataba'a alaikumul umam dan manzo Allah ya ce akwai al'umma za ta yi cincirindo akan ku aka ce a wani illatin ya rasulullah sabai suka yi mamaki yan kaɗan ne har za a bi su ana kashe su ana yunwatar da su ba su iya komai manzo Allah ya ce bal antum yawma idin ya ce ranar suna da yawa mutane lakin na hun gusa ka gusa iskai ce kumfani yayi ne na kan kogi ba su da wani amfani a saba umul wahan mazala ce rauni ne ya same su abin suka yi mamaki wani irin rauni wa mal ya rasu Allah ya ce hubbud duniya wa kai maut san duniya da tsoron mutuwa ba abin da muke fata duniya da kanmu mutu ko fa ta bayyana ƙarara duk wani balarabe duk wani wanda yake yanki ya san so ake a yi isra'ilal kubra babban Isra'ilal da madina ma tana ƙarƙashinta haka suke hari duk ma waɗanda suke ɗaure musu gindi abinda za ka tabbatar cewa ‘ya'yansu ne irin su nisira misira tana daga cikin abubuwan da za su haɗe ta kudaman ɗansu suka kai yake mulki da haka shi burinsa ma a haɗe misira don da a ce da gaske bayar balarabe musulmi mai kishi ai in ma da ya kishin wasu ba ya yi kishin kansu amma bai yi ba dubu nawa suka taso motoci safa-safa kusan guda ɗari daga afirka ma daga tunisia daga algeria daga morocco suka zo suka haɗu da 'yan libya suka taho su za su je da kayan abinci da ko duk abin da za a musu a mutu amma musulman misira su suka tare su suka tare suka hana su wuce wannan shine babban tashin hankalin da musulmin duniya ya kuke kaskancin da ba mu taɓa ba a taɓa ba wani lokaci da musulunci ya shiga ƙasƙanci irin yanzu babu tun a tarihin musulunci musulunci bai taɓa shiga ƙasƙanci ba irin yanzu kuma abun mamaki tarihi zai faɗa a lokacinmu ne musulunci ya shiga wannan ƙasƙancin ko ba yanda za mu saboda makaskanta ne ba abin da muka sani sai duniya ba abin da muka sani sai abin da za mu ci abin da za mu cin ma ba mu san shi ba ba mu san ya za mu neme shi ba dabbobin da muke kiwo a gida sun fi mu hankali wannan kasashen laraba kenan barazana ma muka zo nan ma wanda ba mu san ma ina za mu ba mutane ne dabbobi sun fi su hankali ga tunan muna rayuwa da su su ne mafi yawa shugabanninmu da talakawanmu kowace sakta kowane ɓangare namu ba mu ba ma san me za waccan ƙadiyyar ma da ake tattaunawa mu ba ma ita ba mu tattauna kadiyyar kanmu ma mu zama ƴaƴan da muna da ra'ayi mu zaɓi mutanen na gaskiya da za su yi mana babu da shi ba mu iya ba so ake tumata kamu magana ibn khaldun ta tabbata akan da aka yi magana baƙaƙe ya ce ba abin da suka sani sai su cika cikin su yi jima'i ya ce wannan kyale su ibn khaldun haka yi faɗa ba abin da ake magana baƙar fata ya ce wannan rabu da su ba abin da suka sani sai su cika cikin su yi jima'i ba su san wani abu progressive ba wani ci gaba kwatan yanci tsayawa ya'ya ne mu duk ba mu sani ba abin da muka sani muna nan muna bin azzalimai muna tsalla a kansu muna ɗaga hotunansu muna postin ɗinsu azzaliman da muka san tun 1990 zuwa yau su ne azzalimanmu da wanda suke kan gwamnatin da 'yan adawa duk su ne azzalimanmu har yanzu su ne ba mu da coyi ko ka zaɓi azzalimin da yake shugabanci ko ka zaɓi azzalimin da yake adawa taron azzalimai ne suka ɗinke 99 cikin ɗari ba wanda yake yi dan kai amma har yanzu ba mu daina buntu ba ba ka da alternative da kake tunani ina civil society ɗinmu ƙungiyoyin al'umma ina malamanmu su fito su ce kai da wannan 'yan adawar taku da wannan shugabanni yanzu is enough ya isa ko ku koma gida ba ma son ku ku ne dai tun 1990 zuwa yanzu ku ne kuka yi gwamnoni kuka yi ministoci kuka yi sanatoci kuka yi rep rep kuka yi shugaban kasa kuka zo kuka yi kaza ku ne kuke ta calculation har yanzu mun kasa samun jajirtattun mutanen da za su nemi alternative mu za mu fitowa da kanmu 'yan takara wanda mu za mu yi fansarar su, mu mun daina bin layinsu da ku 'yan adawar da ku masu mulkin to yake ta tamu malam in ma baka baka shirya shan wahala ba to ka ci gaba da shiryawa dan yanzu wahalar za ta ci gaba domin ba mu yadda mu fitar da kanmu daga wahala ba wani sauƙi ma kawai kakka yaudari kanka sau da ba mu yi abin da ya dace ba abin da ya kamata mu haɗa kanmu mu yi mu haɗa kanmu a mustawar ƙasa mu yi mu kai kanmu a mustawar jihohi ne mu haɗa kansu a mustawan lokal gannan ne ba ta hannun iya ba dan ni kullum nake bin azalimai barayi wanda suka kai mu suka baro dan ni duk wanda ya je samu yau wasu aka gama mulki da su shekara takwas yanzu ministoci suka kwashe kuɗin mutane ba su da komai suka shiga mulki 2015 yanzu suke sayan jam'iyya da miliyoyin kuɗi kuma su ne wai za mu ƙara su ne wai kuma wanda za su fitar da mu daga abin da muke ciki su kai mu ina su kai ka ina a inda za a kai mu dole dole dole civil society matasa mata al'ummar gari malamai sai sun haɗu sun yi wani strategy na musamman nasu na mutanen da suke so su wakilce su ba dai wayannan ba in ko wayannan za mu ci gaba da APC su da PDP din da NNPP din da ADC din da menene to shikenan mu ci gaba wahala ce za mu ta yi mu da ku gabaki ɗaya a ta ɗanɗana ta har mu koma ga Allah ma wayannan hanyar gyaran ma ba su sani ba wallahi ko ba su da niyyar ta amma za ka saukewa kanka duk wani nauyi kama saukiya ka huta ka san cewa ba mafita a nan a wa'annan wallahi babu mafita kuma su ta tazkuru na ma aqulu lakum Ya ku gani tun mun san ku wani jaki ne ba aura ba suwaye za su mana su dabaru a cikin na kan gwamnatin da suka rusa mu ko ‘yan adawar da aka taru da su aka rusa mutum farko su waye za su mana siddaban Allah ce mu Allah samar wa mutanen gaza mafuta muna buƙatar alal akalli a sallolinmu da ayyukanmu musu addu'a ko mu yi wa musulunci addu'a dan la mahalata kamar yadda nabi Isam Bashir yana faɗa yace lokaci yayi da musulmi za su yi bindiga na duniya kuma ga alama wannan ƙasashen da kuke gani su Saudiya su Misira, su Qatar su wane ne lokaci yayi da za su yi bindiga saboda su daban shugabannin su daban duk da yake shugabannin sun fara amma magana ce kawai an sani amma farfasar da kasashen musulmi yanzu suke farfasar da suke Allah kaɗai ya sani sai ma ka saurari hudubobin juma'a na gobe tun daga karfe tara karfe takwas da za a yi har zuwa karfe ɗaya ka saurari hudubobi ka je farfasar da kasashen laraba take ya isa tukunyar ta tafasa bori take saboda musulmi sun kai ƙarshe wulaƙancin da cin mutuncin ya kai ba wani mai imani walau misqala zarratin da zai iya gurewa. sai dai baka da imani kana cikin munafikai ko kana cikin yahudawa sau da halin da musulunci ya shiga da musulmi suka shiga lokaci yayi to ina ganin sai mu tsaya anan insha Allahu. muka zo sati mai zuwa sai mu tayi fal na kanu yakhshawna ala anfusihim abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada abinda muka kuskure ubangiji madaukakin sarki ya gafarta mana Allah madaukakin sarki ka agaza mana da agazawarka Allah ka ba mu damana mai albarka Allah ka ba mu damana mai albarka ubangiji madaukakin sarki ka kawo mana saukin al'amura Allah ka taimaki mutanen Gaza Allah ka agaza musu alaka ka karya su waɗanda suke munafuntar su daga cikin waɗanda ba musulmi ba da musulmi Allah kai ne mai iko Allah ka mana magani dukkan azzalimi Allah ka ba mu shugabanni na gari masu tausayi masu kaunar mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh